yau za mu magana ne akan multiple number ina wannan nambobin da suke bayan littafin wanda ake kira multiplication table wannan masu zaman baya su sun sani lokacin da kun da malaman ku ana yi sai ku dinga 2 times 1 eh 2 times 2 eh 2 times 3 eh. to yanzu ni ba jarabawa zan muku ba dan Allah ku tsaya ku saurare ni ku fahimta ku nutsu yanzu ku gane me ake nufi da wannan multiple numbers din so su multiple numbers wanda za a fara ne da ita number kanta san sai ka dinga ƙara nambar akan nambar ka ƙara nambar ƙara nambar akan nambar sau wannan abin in so biyu ne kaga zaka ƙara sau biyu in so uku ne aka ƙara sau uku yanzu misali mu dauki bakwai kaga sabin sau ɗaya bakwai sau ɗaya bakwai bakwai sau biyu sha hudu bakwai sau uku ishirin da ɗaya sau hudu ishirin da takwas har kamar misali sau ɗari zai zama ɗari bakwai kamar ishirin da ɗaya sau ɗaya ishirin da ɗaya ishirin da ɗaya sau biyu arba'in da biyu ishirin da ɗaya sau uku sittin da uku har a ji tafiya to akwai hanya mafi sauki tunda a cikinsu za ga akwai wanda ba a saurin manta kamar misali abu a ce maka sau biyar ka san ka zane abu sau sha ɗaya ka san ka zane abu sau goma ka san ka zane to amma lokacin a jarabawa da za a baka ɗan karamin lokaci kuma baka da kalkuleta na'ura ta auna ta lissafi to yanzu misali a ce maka bakwai sau casa'in da takwas kan ka zai ɗau caji ne to ba kai wani abu ne fa kawai in dai har ka san bakwai sau ɗari menene tunda yanzu misali ai ka riga ka san bakwai so ɗari zai kama ɗari bakwai ko ba haka ba shi ma wani ɗin ta hanyar da za ka samo shi sauƙi duk abin da aka ce maka sau ɗari kudin za ka ƙara zero biyu a gabansa idan sau goma ne kudin za ka ƙara zero ɗaya a gabansa lissafi mu ba shi da wahala ba mu muke mai da shi mai wahala to yanzu misali mu dawo magana mu ta baya da aka ce su takwas to tunda an ce su takwas kuma ka san tsakanin casa'in da takwas da ɗari nawa ne ka ga ɗari. a cire 98 kaga zai kama biyu kenan kaga kenan akwai namba tsakanin wannan kafin a zo namba tsakanin ah, ta 98 to wato ita ce wacce ta 99 kaga kenan bakwai so 99 kawai bakwai za ka rage a cikin wannan tunda so 99 aka kara ta zama sau 100 to kaga kenan sau 100 za ka mai da shi so 99 za ka cire kawai bakwai ne a ciki kaga 700 in ka cire bakwai ya kama 690 da uku kenan to ku sai tambayar da aka ce so bakwai su tasa'in da takwas zai kama na kaga bakwai su tasa'in da takwas zai kama wannan sai ka ƙara cira bakwai ko ba haka ba kaga zai zama ɗari shida da tamanin da shida abu mai sauƙi lissafi fa ba shi da wahala